ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata a wata tattaunawa da muke yi da matashi Aliyu Muhammad Bello, ɗalibi da ke karatun digirin digirgir a Jami'ar Coventry da ke ƙasar Birtaniya. Ya yi muna bayanai dangane da yadda karatunsa ke gudana. da kuma hanyoyi da yake ganin matasa za su yi umfani da ƙuruciyarsu wajen cin gajiyar rayuwa. Sannan abu na uku kuma um, kasan karatu ba daɗi su <laughs> gare shi ba. So wanda yake yin shi wanda duk wanda ma ya zai masa zaka suna cewa sai a hankali irin um, karatun nan koyaushe ba daɗi gare ba. So da mutum ya kammala da girma sai ya ji kamar ya zo bus haka yin master da PhD haka kamar Allah ya sa masa son karatun ne sannan kuma matsalolin da na ambata a baya kila ba su shigo gabansu ba. Waɗanne hanyoyi ya kamata a ce matasa a Najeriya su bi don su ma su samu su samu ilimin nan na zamani idan aka haɗa shi da kuma na addini don ci gaban rayuwa. Akwai abubuwa da da ya kamata matasa su kula da su domin a musu amfani su ilimin nan na boko da macin amfaninsa na farko dole mutum ya kudura cewa yana niyyar yin karatu saboda ka san shi karatu um, ba karatu ba bari komai a na rayuwa yanzu sai ka kudura niyyar za ka niyyar yin sa sannan kuma ka ɗauki matakan da za su tabbatar da kayi wannan abun. na farko kenan na biyu mutasan mutane suna da wani abu a rai cewa boko ana yin sa ne don yin aiki in kai boko dole kai aiki iri kaza ku aiki kai aiki a wuri kaza ko ko a'a sai ka cimma wani su ɗauka cewa ilimi da na boko da addini kamar yana gyara rayuwar ɗan adam ne ya kamata ka samu wannan aran ka sun in kana da wannan arai sannan ka fara neman ilimin so ko da ka gama karatun aikin bai zo da gaggawa haka ba duk da yake tsakanin da Allah ba za a ce mutum ya gama karatu kuma ya zo baya da aiki yi ba karatun da ya tashi a tuta babu babu daɗi haka amma dai ka kaddara cewa ko da ba don aiki ba karatun zai gyara rayuwarka suka yi abin da ya kamata tunaninka zai canza da sauransu sannan na uku wanda yayansu ba su da karfi ba dole sun dogara cewa sun iyan sun masu kaza ba mutane da yawa wanda suka wanda suke manya a kasar Najeriya yanzu wasu iyayensu ba su suka ɗauki nayansu irin yadda muke uwa yake ɗauka nauyin iyayensu a yau ba amma sun suna nasa ƙwazo su je su yi aikin karfi. sannan su je makaranta sannan kuma zan yi amfani da wani dama in kira ga wanda suke a unguwa masu hali a cikin unguwa idan kana da hali ya kamata ba ɗiyanka kawai ya kamata ka yi makaranta ba ka duba makwabtanka da sauran yan uwa wanda ba su da karfi ka tallafa musu don samu su masu yi karatun nan ta haka ina ganin za a nasara insha Allah. To a ƙarshe Mala Aliyu a ya kake ganin a ainihin zuciya ta ƙoƙarin zama wani abu na matasan Birtaniya idan aka hada shi da matasan Najeriya? ka san nan eh, kamar in ka zo nan karatu za ka ga cewa akwai da akwai opportunities ba wai wa ka sani ne zai sa ka zama wani ba a'a kwazon ka ne na farko duk da ke ko ina akwai connection ake cewa abin nan in ka san wani kila ka dan fi zuwa nesa da sauransu amma dai gaskiya anan shine me ka sani ne da me ka zaka iya yi shi yake sa ka zama wani to ko a najeriya yanzu ma haka abin nan haka ne ka sa ƙwazo sannan kuma ka ba ma Allah sa duk abin da Allah ya riga ya tsaro sai ya tabbata amma dai kowa ya kokarin iyakar sa ka sa kwazo ka sa hazaka ka yi abin da ya kamata kar ka yi kasa a guya ko da wata matsaloli wasu matsaloli sun gitto ma so kar ka sake wani matsaloli su kai ka a ƙasa idan ka samu matsala ka ci gaba ka dage har Allah ya tabbatar da abin da ka sa